يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce lahadi muna tara ga watan da fani hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da yau muna ashirin da biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas yau na jin za mu yi darasi na saba'in da shida a cikin wannan littafi da muke ƙarshen sa, muna cikin bayani a dinda shisha muhammad bello ya kawo na maganar cewa almahadi yana cikin alamomin tashin kiyama kuma wasu masu wani ilimi na daban suna ganin masu ilimin jafuru suna ganin kamar akwai lokacin da zai bayyana bitahdid wato suna ganin shekara ta kaza lokaci kaza bayan shi yayi mukaddima cewa ba wanda ya san da za a yi tashin kiyama haka nan ma alamominta ba wanda ya san da za su faru wannan bayan nan sai ce amma dai ga wasu su suna ganin lokaci kaza da kaza da cikin wannan magana muke wanda satin da ya gabata muka kawo maganar ibn arabi wanda ya kawo salamomi na tashin kiyama wanda muka fara sharhin su lokaci yayi inda yake cewa wata da ohumul ahjaru wal ashjaru lil yahud ayan ga wato ainihin yana daga cikin alamomin tashin kiyama so wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam lokaci zai yi da duwatsu da bishiyoyi za su kira su su ce ku zo ga Hude ko ga yahudawa ku kashe shine wata da'uhumul ahjaru wal ashjar duwatsu da bishiyoyi za su kira su lil yahudi domin kashe yahud to suwaye ne yahudu muka ce al yahudu hum atba'u diyanati yahudiyya wanda yake ce ma yahuda a yau sune wanda suke bin addinin nan na yahudanci wa yahudu ayyama musa alaihi salam inama ya'rafuna bi bani isra'il su yahudawa zamanin annabi musa alaihi salam ana sanin su ne da cewa bani isra'il ya'yan wato bawan allah yaqub kenan domin isra'il kalma ce ba ta larabci ba ma'anar ta bawan allah bani isra'il mabiya annabi Musa alaihi salam haka ake kiransu ba Yahudu ba summa udlika alaihim Yahud fima ba bayan nan kuma sai aka yi masu itilakin wannan suna ake kiransu Yahudu asluha asalin ita kalmar asluha qabla an أن hal Yahud, hiya الديانة munazzala min Allah ta'ala, ala Musa. alaihi salam asalin kalmar kafin su gurɓata ta su harrafa ta su yahudu su ne dai mabiya addinin nan da aka saukar ma annabi musa alaihi salam a littafin su su yahudu kenan wahiyar ana diyanatun batila li'annal yahuda harrafuha su wannan littafin nasu da suke kira a yau a taura nan ne ko littafin su a taura ai wata suke cewa to wannan a taura ɗin ita ce wacce aka saukan ma annabi Musa ko ba ita ba ce. to shine malamai suke cewa a yanzu yahudanci wanda da yahuda ke yi addini ne fataccen addini ba don komai ba da annal yahuda harrafuha su yahudawan sun harrafa addinin sun harrafa a taura sun jirkita ta san hargitsa ta ba su ne abin da aka saukan ma wato takaddun da suke rika a matsayin taura ba wasu aka saukar ma annabi Musa alaihi salam ba wale annaha nusikhat bil islam sannan kuma inda masu din ne to da zuwa musulunci an shafe su ba a ƙara ɗaukan sa ce za a aiki da su domin annabi Musa alaihi salam annabi yana ba mu labari cewa yana cewa laukana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da musa yana da rai a zamani na yanzu ba abin da ya rage masa sai shi ma ya zo ya bi ni kaga abu bi ne kenan na farko dai addinin da su yahudu suke cewa suna bi wannan littafin da suke rika da sunan a taura ba shi aka sauka ma annabi musa ba alaihi salam ɗaya kenan na biyu ko da ma shi ne to zuwan musulunci an shafe shi ba za a riƙe a matsayin littafin da za a aiki da shi a yau a bar ƙura'ani da aka saukar manzo sallallahu alaihi wasallam ba kaga da wannan kinan yahudanci a yau a wurin Allah ba addini ba ne inna dina inda lahi al-islam addini a wurin Allah shine musulunci wannan kenan واليهودية هي الملة التي يدين بها اليهود يهودا شينا يودا مكي غني شينا دي أكيدا نوان دا يهودا واسكي الدين دا إتا وهم أمة موسى عليه السلام kuma suke cewa su asalinsu su ne al'ummar Musa alaihi salam. Wakila hiya diyanatin samawiya, wani biyan ana cewa shi Yahudanci shine addinin nan da Allah ya saukar na sama intasharar kadiman fi suhufin wato ibaraniyin fi filistin a daɗe zamani mai tsawon da ya gabata kafin manzo kafin ma isa alaihi salam ya yaɗu a wajen ƙabilan nan ko masu yaran nan na ibraniyanci wanda suke a ƙasar falastin wa sahibuha musa alaihi salam wanda ya zo da asalin addinin shine musa alaihi salam wannan ka duba cikin wani littafi da ake kiran shi ra'idu tullab shafi na dubu ɗaya za ka ga ƙarin bayani sababu tasmiyatuha to me yasa ake kiran yahudu da yahudu sun miyatil yahudiya ko shi addini ake kiran shi da yahudanci sun miyatil yahudiya bi zalika nisbatun ila yahud ana kiran su da wannan sunan saboda jingina su da ake zuwa ga al-yahudu wahum atba'uha sune mabiya wannan addinin wa mu yahudiyan an ambace su da yahudawa nisbatan ila yahuza wato jingina su da ake zuwa ga yahuza ibn yaqub alladhi yantami ilayhi banu isra'il allazina buisa fihim musa alayhi salam wato ana jingina su zuwa ga yahuza bizzat yahuza ba yahuda ba da dalon wanda shi yahuza ɗin ɗaya ne daga cikin 'ya'yan yaqub alaihi salam wanda suke jingina kansu shi kuma annabi yaƙub wato ainihin duk zuwa gare shi ne bani isra'ila suke jingina kansu alazina bu safihi musa wanda kuma su ne aka aiko musa a cikinsu su bani isra'ila kenan baki qulibati al-arabu nan. ana nan ana nan larabawa sai suka juya wannan zalun ɗin. ya koma dal maimakon su ce yahud yahud da zalun sai su ce yahud mun san hausawa ma suna wannan ko ba ga sai a canza wannan harafi ya koma wannan ko ba haka bane yanzu ba haushe kaga shi ba shi da ba sai ya canza ba ya koma me ya koma da kawai ko wala zalin ba haka yake ta ba da wala da ko ce wala ralin sai ya canza shi da wani harafin da ya fi iyawa to su ma haka laraba a hankali a hankali tunda sai suka canza value din ya koma da sai suke cewa yahud wakila nisbatun ila yahud wani fara haka ce a an jingina asalin maganar ne zuwa ga yahudu wa huwa tauba wa ruju shine ma'anar hud shine tuba da komawa daga laifin da aka yi a tuba a bashi wa zalika nisbatun ila qawli musa li rabbi wannan an ciro wannan magana daga inda ake jingina lokacin da Musa alaihi salam ya gaya ma ubangijinsa inna huduna ilai mun tuba mun koma zuwa gare ka ai tumna wa raja'na ilaika ya rabbuna ya ubangijin mu mun tuba mun koma zuwa gare ka daga laifin da muka yi maka wa zalika annabani isra'il shi na gaba anhu Musa alaihi salam Wa zahabari mai kato Rabi suna uwa ajiye zahabin. Wa abaduhu, wajen ma'arja a Musa waje da humkar tadduk. Wa zahabari ba alaihin waɗalaba humbitauba ma'arja a kasar rum wa tabu ba kada Musa ya haɗa hirƙalima ba son mu hudan. Wannan dukkan asalin kalmar yahudi daga ina take kusan fassara uku kenan muka ci. An fahimci da kyau. masarar nan ta ƙarshe aka ce ma'anarta tuba da komawa dalilin wannan lokacin da musa alaihi salam ya yi tafi miƙaƙi ganawa da ubangijinsa domin karko manzanci da saƙo daga ubangijinsa ya bar su bani isra'ila ya tafi gaba anhum ya tafi ya bar su ya tafi zuwa ga ubangijinsa domin ganawa da shi sai suka ƙera ɗan maraƙi na zinari wanda an kawo mana kisa cikin ƙur'ani wannan ɗan maraki da suka kera suka mai kofa daga duburarsa zuwa bakinsa in aka gicciya shi inda iska ke wucewa sai ta shiga tana fita yana kuka kamar da na ɗan maraki saboda haka sai shi samiri wanda ya kera ɗan ya ce masa ai ga ubangijin da musa ɗin ya tafi wurin shiga shi nan saboda haka sai ku bauta mashi wa abaduhu suka ci gaba da bauta ma ɗan maraƙi kafin Musa alaihissalam ya dawo. Kuna ganewa, falamma raja a Musa yayin da Musa alaihissalam ya dawo, waje da hum ƙadirtaddu sai same su duk sun da kuma dama ya samo su daga fitina ta fir'auna wanda suke cikin azaba da wahala na bautar da su da yake da yankawa da kashewa kuma suna zuwa ba a je ko'ina ina ba suka kuma komawa kuma zuwa ga abin da ba a so. to yayin da ya dawo ya same su cikin irin wannan yanayi fa ghadiba alaihim sai ya fushi akan wannan abu da suka aikata wa talabahum bit tauba yanayi mai su da su tuba faraja aktsaruhum wa tabu mafi yawan suka tuba suka dawo kan hanyar sa ta bauta ma Allah shi kadai wa Musa hadhihi kalima daga nan shine Musa alaihi salam ya faɗi wannan kalma inna huduna ilaika huduna ba na tubuna kenan mu mun tuba kun gane da kyau Ba sun mu hudan su daga nan sai ake kiran su da hudan wato masu komawa zuwa ga Allah kaga ko dai asalin kalma daga yahud na yahuda ne aka ce masu ake ce masu yahud ko kuma daga huduna ne ake kiran su hudan ko kuma fassara farko da muka ji wacce muka ji cewa su waɗannan Yahudu ɗin wani addini ne da aka saukar daga sama wanda su bane isra'ila suke jingina kansu zuwa gare shi amma dai ba wani addini da allah ya saukar mai suna yahudanci kun gane da kyau kamar yadda wasu gani cewa a addini ne eh addini ne in ka ce samawi to wanda aka saukar ma musa kenan ba yau wanda yahudu suke yi ba duk da suna jingina kansu zuwa gare shi shi yasa ma suka sami wani abu bambancin su da kafiri pagan wanda bai din na kanshi zuwa ga wani addini suka sami sassauci a iya cin yankansu a iya auren matansu ana ganewa da kyau sabanin kafiri wanda shi bai da wani addini kaga shi ba za a wani matar shi ba ko ba za a ci yankan shi ba shi ma ba hudan yankan da yanka ba da sunan wannan addinin da yake na yanzu ba kenan kuna ganewa da kyau kaga wannan shine fassara da malamai suka yi wallahu alam malamai suka ce da suka gama fassarar nan suka ce Allah shine masani in kana neman ƙarin bayani ka koma cikin wani littafi mai suna al-mujaz fil adiyan wal mazahib al-mu'asira shafi na 18 zaka ga ƙarin bayani na menene ma'ana yahudanci wannan duk mun yi saboda waccan kalma da aka ce ƙarshen zamani kuma hadisi ya inganta amma ba da wannan lafazin na makaranta ba cewa daga cewa lamun tashin kiyama lokaci zai yi ba yahudu zai rasa inda zai saka kanshi yau suna cin karansu babu babbaka a yau a duniya su suke control ɗin duniya ta tattalin arzikinta siyasarta da yadda suka ga dama yau abinda suke kenan ko ba kwanan nan suka ce ma za su tayar da hedikwatar su daga inda suke ta dawo ina kaga wannan lina nuna su suke faɗa yadda sai ga dama suke ba wanda ya sai hana su to lokaci zai zo ƙarshen zamani kada Allah ya nuna mana lokacin za su zo suna yaƙi da musulmi musulmi suna bin suna kashewa suna ɓuya su rasa inda za su ka kansa a duniyan nan su je bayan dutse su ɓoye dutse ce ga bai hude ku kashe je bayan bishiya bishiya ta ce ga bai hude ku kashe shi wannan ya inganta cikin hadisi shine ya kawo shi nan bil ma'ana wanda kuma kalmar ba yahudan ita ce muka yi mata wasu kan fassara ɗin wa yaf'aluna bil qawli ma yaf'aluhu ghayruhum bil fi'li wato za su rika aikata wato abinda ake aikatawa da aiki to za su rika aikata shi da baki ma'ana kauli kenan sannan fayaftahunan al su dai musulmi za su bude qustantiniya gari ne da da ake kiransa da wannan suna wanda a yau yana yanki na tsakanin ƙara ta urubba da kuma ƙara ta asiya tsakanin yankin ƙasashen turai da kuma yankin ƙasashe na asian country kenan wanda a yau yana cikin ƙasar taki wanda da yana kiranta Constantinople lokacin da Kamal Atatok ya zo abin da yadda ya a taki ya da daula ta usmaniya ya kafa abin da ya kafa na tsiya a lokacin aka kira ta da istanbul yanzu hedikwata ta taki istanbul haka ake kiranta ko wannan ita ce da ake kiranta constantiniya to a cikin abin da aka nuna na tashin kiyama ba za ta tashi ba sai an buɗe wannan gari ya zama na musulmi to akwai abubuwa da aka faɗi na alamomin tashin kyama ƙanana wasu sun riga sun faru domin an buɗe wannan gari taki hatta taɓa zama dau ita ce ma hedikwata ta musulunci ko ba haka bane wannan daga cikin abin da ya kawo mana kenan za a buɗe ta bi tasbihi wa taqdis ana tasbihi ana tsarkake Allah sun makara sannan ya ce wato kulluhum yani al-khulafa khulafa'ullahi subhanahu dukkan su za zama halifofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala min haisu hum khulafa'ul mahdi alaihi salam kuma za su zama khalifofi ne dai har wa yau na shi mahdi alaihi salam allazi qala fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan manzo sallallahu alaihi yace game da shi idza ra'aytumur rayat rayat sud taqbalu min khurasan idan kuka ga tutoci sun fuskanto daga Khurasan Khurasan yanki ne na asashe wato ina jin a yau suna eh, Khurasan tana cikin yanki na Italy kenan ko nan yanki ake ce ma Khurasan a da da wani yanki na Iran da wani yanki na wato Sham wasu yankuna ne da da aka hada su ake kiransu Khurasan don kun ga tutoci sun fito daga wajen bakake fatau hawalau habwan ku zo masu koda kuna jan ciki wannan mun karanta wannan baya ko wa inna fiha khalifatullahi almahdi wai suka ce a cikin tutar akwai Khalifan Allah mahadi ba kasashen sai a duba nan ba ko nan ba ta biyu tun da sharhin wurin muke yi wannan maganar a karajar hakim fil mustadrak imam hakim ya fitar da wannan hadisin cikin mustadrak والبيهقي في دلائل النبوة وأخرجه أيضا نعيم بن حماد في الفتن وابن ماجه وقال الألباني الحديث صحيح المعنى دون دون قوله وإن فيها خليفة الله المهدي ما الألباني ديبي ديبي وانا حديثي wajen sanin ingancin shi ko rashin ingancinsa sai ya ce ma'anarsa dai kyakkyawa ce ingantacciya ce amma ban da faɗin nan a ciki da ya ce fa inna fiha da khalifatullahi al-mahdi waya cikin wannan tuta da ayarin in sun taho akwai shi khalifan Allah al-mahdi yace to banda wannan kai banda wannan lafazin wa kada akhrajahu ibnu majah min tariqi alqama an ibn mas'ud marfu'a nahwa ra'ayat usman thaniya wato Ibn majah ya fitar da wannan hadisin ta dariqan alqama wato an bi sanadin sa kenan zuwa ga dan mas'ud yadda ya rafa a dai hadisin nahawar wato nahawa eh, eh, riwayati Usman Asaniya wanda ya kawo ruwayar kwatankwacin irin riwayar ta Usman wato ta biyu kenan wa isnaduhu hasanun wannan riwayar da shi ibn Majah ya fitar ta dariqin alkama ita isnadin take kyawa ne wa laysa fihi khalifatullah amma a cikin ta babu magana khalifatullah wa hadhihi ziyadatu laysa laha tariqun sabit wani ƙari ne da aka yi ba wata hanya da za a bi ko aka bi aka tabbatar da ita babu ita wala ma yasluhu sannan yace wala ma yasluhu an yakuna laha shahidun wa hiya munkara ko da ma a ce akwai wata hanya da za a ce ta inganta to fa ba ta da wani shahid da za a ce zai karfafi maganar in ko har akwai za ka samu munkara ce wannan duka wani istilahi ne wato na malaman hadisi da suke bi su san hadisi ingancinsa ko rashin ingancinsa wa min nakaratiha annahu la yajuzu fi shar'i an yuqal khalifatul lahi daga cikin nakara da wannan lafazi da aka tsara shine kalman nan da aka faɗi ko lafazin da aka ce khalifatul la baya halatta a nemi a kalli wani a ce mai khalifan Allah ne manhaji na magabata sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'i da baku taba ji sun ce ma wani khalifan Allah ba ko akwai babu ba faɗin wannan ana cewa dai khalilullah ko kalimullah ko amma ba a cewa khalifatullah domin da bambanci tsakanin rasulullah nabiyullah da khalilullah da kalamullah da bambanci kalimullah da ce wato me da kalmar da zaka ɗauko ka ce nan khalifatullah da bambanci domin shi khalifa shi ne mai maya gurbin wanda me baya nan ko yana nan amma ba shi a wurin kana nan Kano kana wasu harkoki a Kaduna ka ce ka da khalifan ka ta mana wakilin ka wanda ba za ka iya aiwatar da aiki a nan a Kano lokaci guda ba sai ka sa khalifan ka kuna ganewa da kyau ko khalifan da kana wani wurin shi kuma na wani wurin ko kuma bayan ba ka da rai abin da kake ba mai iya yi sai ka sa wani kai ka riga ka mutu shi ne ake samun wa khalifa to jingina ma Allah ka ce khalifan Allah wannan kuskure ne babba lima fihi min ihami ma la yaliqu billahi ta'ala min an-naqsi wal ajaz wannan zai sa a fahimci mummunan fahimta na jingina ma Allah abinda bai dace a jingina masa ba na nakasu da ajazu jingina ma Allah tawaya da jingina masa kasawa wanda ya kasa bai da rai ya tafi shine yake sa khalifa manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya tafi an dauki abubakar an ce shine khalifatu rasulillah ko yayi wafaki abubuwan da yake yana nan da rai ya je badar ya je uhud ya je khandak ya je tabuka ya karantar da safansa daga wafatinsa komai ya tsaya ko ya ci gaba to ai zai dora a ci gaba kuma musulunci zamanin annabi bai je iraki ba bai je sham ba lokacin abubakar aka kai shi can ko bayan na abubakar kuma ya sa waye khalifa bayansa umar lokacin abubakar musulunci bai kai har cikin rum ba bai je cikin farisa ba manya-manyan dauloli in ma ya je ba ya je da sunan mulki ba karkashin daula ta musulunci zamanin umar shi ya ragargaza waɗannan daulolin da suka zama karkashin musulunci haka ya zama khalifa kenan haka nan usman ya tsora haka nan aliyu allah ya kara masa yarda muna ganewa da kyau to allah idan ka jingina mashi khalifa kana so ka ce bai iya abubuwansa bisa ikonsa inda ya ga dama sai da wani wannan ba haka bane Allah shi ne mai iko akan kowa akan komai a kowane lokaci a duk inda ya so iliminsa ya kewaye ko'ina ganinsa ya kewaye ko'ina jinsa ya kewaye ikonsa da ƙudurarsa da mulkinsa ya sun kewaye duk halittarsa ga baki ɗaya ba ya bukata wani mataimaki bai bukata khalifa shi kaɗai yake yadda ya so wa huwa ala kulli shay'in qadirun kun gane da kyau to shi yasa wannan riwaya da wannan lafazin da wannan karin da shi ya kawo wanda kuma shine muhallin shahi dama abin da yake so ya ce fa inna fiha khalifatul al mahdi to kwata kwata wannan ƙarin babu shi ba san shi ba wurin malaman hadisi kamar da malam albani in ka koma cikin silsilatul hadisu da'ifa mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da goma sha tara za ga ƙarin bayani dan uwa an fahimta da kyau yace ce fa innahu bihi yukshahu an sakin wa huwa Imam alaihi salam daidai lokacin da almahadi zai bayyana to sannan kuma ya kushafa an sakin za a kwaye kwauri ma'ana ana nufin lokacin kiyama ya zo kenan alwalil khatimu wilaya wa adamu bainal ma'i wa din wato shine zai zama cikamakin waliyanci wato ko wilaya wani wanda za a jibinta wani abu to shine na ƙarshe cikamaki sannan kuma zai zama bainal ma'i wa ko adamun bainal ma'i wa yana sai faɗi siffarsa kenan siffarsa kamar wani ne da zaka ce an gaure ruwa da tabo an halicce shi eh kamar da aka halicci annabi adam sina alaihi salam wannan magana duka shi ibn arabi ya kawo ta wannan shi shan muhammad bello ya ɗauko isa cikin littafinsa sai sai intaha maganar da ya ɗauko ta ibn arabi ta ƙare wanda duk dai shi ya kawo ne nuna mana ko da suke ta kokarin su nuna ga sada almaji zai bayyana kuna ganewa wa zakara sharnubi ina jin nan ne za mu daura ko wa zakara sharnubi fi kitabihi anna khatam alwilaya يظهر عام شرف من الهجرة النبوية وهو عام ثمانين ومائتين وألف وأما ما ذكره أهل الجبر فإنهم ذكروا عند ذكرهم جدول الواقع بمكة المشرفة إجمالا to ya sake ɗauko magana wani malami da ake kiran shi sharnubi a can kafa za mu ganan ba ku ko imamul wannan malami sharnubi yataharrar li man manhuwa, lokacin da ake rubutun nan ba mu gane wane ne ne sharnubi ba da ta wato tarjama shi da za ka ta shi ne wani saboda malami ne da ya rayu a karnin da nan dai za mu yi bayaninsa shi ne muka ce wa la'allahu yi shi ne huwa sheikh dawud bin suleiman bin ahmad bin muhammad bin umar bin amir bin khadir a sharnobi albarhani ko al-Maliki. ولد سنة ألف وثمانين هجرية وكان شيخا معمرا مسندا له عناية بالحديث توفي سنة ألف ومئة وسبعين هجرية انظر تاريخ إعجاب الآثار في التراجم والأخبار لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي وانا مالمي wanda in ka كوما تشين تراجم كان يعني مو ne shi to za ka ga lokacin da shi shi muhammad bello ya ɗauko maganar to ya ɗauko magana ta shi wannan malami wanda muke ganin shi ne ashek dawud bin suleiman bin ahmad bin muhammad bin umar bin amir bin khadir sharnobi wanda shi mai littafin a tarihun eh, tamanina wa mi'atain wa alfin shine shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin wannan ba ku manta ba a can mun yi wannan karatu ɗin a shafi na hamsin da takwas in ka koma cikin littafin nan lokacin da muka faɗi mene sababi da dalili da ya sa shan muhammad shan usmanu bin fodi da ɗansa shan muhammad bello suka damu da magana almahadi a lokacinsu kuma suke ta rubuce-rubuce a kai daga ci mun kawo wannan maganar cewa saboda wannan lokacin lokaci ne na wannan shekarun sun gabato shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da nawa da tamanin wato suna ganin lokacin baba yana almahadi wannan littafai da suka karanta shi kan shan muhammad bello yana ya ce bai yarda da wannan bayani ba kafin ya rubuta shi amma kuma wani lokacin maganar tana nema ta fisge su amma da yake su malamai ne ba ta fizge sun ba shi yasa suka ta suke ta rubutu kan gafai da almahadi yake na gaskiya duk wani da zai fito da awar mahajiyanci, in ya saba ma sharuɗa da siffofi na wancan wanda annabi ya bayani ba shi bane a wannan lokacin wannan guguwar ta bullo da yawa wanda wato aka yi ta ina jin in ba ta ba saboda kokarin raddi da shi sha muhammad bello da shi sha usman bin fodi suka yi ta yi saboda sun tasiranci da wannan magana akwai wani babban malami na shi sha muhammad shan abin sha usman bin fodi mai suna abdurrahman al-yamani allazi jazama bi anna duniya tablughu alfan wa thalathumiatin min al-hijrati nabawiyya kama qada annaha la tablughu alfan wa khamsumiatin shi wannan shan na ta usmanu bin fodi wanda ya tasiranci da shi mai suna al yamani muna ganewa ya rubuta a cikin littafin sai ke ta duniya yanke ma shi a yanke cewa duniya za ta kai shekara wato ainihin a ba da miya shekara dubu ɗaya da ɗari uku bayan hijira sannan ya sake yankewa cewa ba fa za ki kai shekara dubu ɗaya da ɗari biyar ba ba kwance da ba yi shiru yanzu wana shekara nawa kenan dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wannan shan ma wannan malami abdurrahman yamani ya ce ya yanke duniya cewa wato za ta kai shekara dubu ɗaya da ɗari uku bayan hijira sannan ya sake yanki ba za ta wuce ba wato za ta kai inda suka yi ta safanin wannan shekarun da tsakanin ɗari uku zuwa ɗari biyar wasu ka ce za ta kai da ɗari hudu wasu ka ce nan iya da ɗari hudu za ta kai to yanzu dai <laughs> ga alamar yanzu wannan rubuce-rubuce da aka yi wannan dukkan su babu nasi ko ɗaya ba hadisi ba aya ka ce duniya wai bayan hijira za ta kai shekara ka za ta tashi idan ka ce za ta tashi kuma an ce ko su alamomi a sharatu sa da za su faru kan ta tashi to shi da sa ta kokari sai an kwakulo su da a tabbatar da su yana ɗaya daga cikin dalilin da ya ja aka yi ta samun masu da'awar mahajiyanci kowa sai ya kullo ce shine almahaji a daidai wannan lokacin su kuma wancan malamai na lokacin suna tarafi babu in fa ka ce kai ne almahaji to ga almahaji ya na biye bayanin sa shan ka cika siffofi nashi baka cika ba to ba kai bane kuna ganewa da kyau wannan shine ya ja shi ma shak muhammad bello ya ciro wannan magana ta shi a shashar ya bada cikin littafinsa cewa wai almajin zai bayyana ya zaharo a masharafin minan hijirarci na bauya zai bayyana ne shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin kage gam da sauran shekara ashirin ta cika nawa kenan ɗari uku to sannan kage dole a ta ɗaliban waye waye kuma ba kuma ta ba sannan muka yi magana almahadi na sudan wacce shekara ya da'awar mahadiyanci shekara ta ɗari biyu da nawa a dubu eh, ɗaya da ɗari biyu da tamanin har kun manta kenan wannan shekara shi da awa wacce ta ja su yan uwa na wannan lokaci suka rudu da yawa suka ga cewa kai shine fara mahadin nan tunda an ce gasar da zai bayyana shi Sheikh Sarnubi ko kuma shi Abdurrahman al-Yamani ya ce kai ga ma shekarar da zai bayyana almahadi shi kuma kwatsam na Sudan ya ɗauki wannan shekarar ya ce gashi shine almahadi yasa suka rudu cewa to kuma ga almahadi sun ya bayyana bari mu tafi mu masa caffa bari mu je mu mu mubaya'a to kuma wasu kafin su tafi suka zo aka yi abin nan kuma bai shekara shi ko na gaske ya shekara bakwai kuma sai mulkin su sai ya wata duniya adalci sai ya bazu a duniya gabaki daya shi ko iya sudan din ma bai bai magana sudan din ba kuma bai shekara bakwai ba tura suka zo suka yaki da suka gama da shi to kaga ashe ba shi bane kenan ko to sannan ka ce ita ce shekara yau muna shekara dubu ɗaya ce da ɗari biyu da tamanin yau muna shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara to dai har yau amma har ba kai yanke wanda ya cewa ba fa za ta wuce <laughs> shekara kina yanzu kowa ya shiga yanzu Allah tsare wannan bayanai duka shi dai shan Muhammad Bello ta dama zai faɗe su kawai don ya da kewa a san ya san su ba waya da su ba kuna fahimta da kyau to mu ma haka za mu karanta su saboda haka amma ko da ba mu san lokacin tashin kyama ba ba mu san alamomin tashin kyama shi za su faru ba amma abin da ke gudana na zamanin nan mun san lallai muna gab da tashin kyama da nan ko abubuwa da suke ta faruwa wanda duk da babu su yau ga sunan suna bayana sannan muka karanta wani hadisi cewa cikin abubuwa wanda za su kasance shine ne wanda suka halarci karatun ha me zai faru dabba za ke magana ne banda dabba kuma cinya za ke magana har shi malamin da ya sharhi ya ce cinya yau ba ke magana ba amma dabba sannan sai me sanda ake sanda za ke magana wannan hadisi ne ingantacce ƙarshen zamani sanda za ke magana za ka aje ta a gidanka in ka dawo ta baka labarin duk abin da aka a gidan ko haka nan bayan sanda sai me da a banda cinya ai da sadabba ya ce duka wannan shi yana gawon sun bayyana yanzu yau in ka je ɗabin nan ɗin kafin ɗaukar magana ka wayar ka, ka saita ta a cikin gidanka in ai ba ce rikodin na abin da ka suke faɗi ko to haka yan sanda ce kaɗan makala yau bairo suke dan makala a nan ɗin sa su. masu neman information bairo za ka gani amma abin ɗaukan magana ne kana ta surutun kai na naɗa har aka zo aka yadda shi cikin kudi zai naɗa to yau an ma wuce wannan jirgi ne zai tashi ya je ya leko asiri ya kwaso duk abin da yake faɗi ya ga abin da yake tashi ya koma ana control din shi daga inda yake ko ba haka bane yanzu to yace wannan nan kaga sun bayyana a yanzu dai alama ne na tashin kiyama yau da yawa abubuwa annabi yace ka karshen zamani za ka ga mata tsirara matan shi bai gansu ba sabai ba su gansu ba amma za su faru kuma da sun faru kuma su faru ba mata tsirara da tufafi jikin ma tsirara su yawo to irin irin waɗannan abubuwan da tsagewar wata da zuwan manzo sansanar duk alamomi ne na tashin kiyama wanda kamata ya mu shiga taitaye mu yan uwa domin me idan aka ce kana gab da lokacin da kiyama za ta tashi to lallai muna cikin hadari babba akwai abuwa na firgici masu yawan gaske ko ko da wannan magana ba mu yadda da ita ba domin ka ce ga lokaci to fa lokacin ya zo to idan abin bai faru kaga wannan magana ta zama ƙarya kenan kaga shi yasa duk wanda suke dawar mahadiyanci suka waye gari a yau maganar su ta zama wato labari Allah ke sai ci gaba da shi magana shi wancan sharnubi kenan wanda shi ya ɗauko maganar sashen muhammad bello ya cewa amma ma zakarahu ahlul jabri a shi muhammad bello ne ce amma abinda ahlul jabri masu wannan lissafin na lambobi ko na haruffa suka faɗa fa hum zakaru su sun ambata inda zikirihim jadawalil waqi bi al musharafa wani wai jadawali ne wanda aka yi a makka ijmalan wanda yake gashi sai ya kawo wani malami ana cewa ma shan muhiddin bin arif shi shan muhammad bello bai faɗi sunan mai waka ba waka kawai ya kawo ga abin da ya faɗi ijmalan ya ce idza dara zamanu ala hurufin بسم الله فالمهدي يقام ويخرج بالحكيم عقيب صوم ألا أقرأه من عندي سلاما wasu waƙoƙi ne guda biyu da wani cikonsu wanda shi guda biyun kawai ya ɗauko yake cewa iza dara zamanu ala hurufin wai don zamani sanin yadda zai kasance kewaya akan harufa na bismillah eh ala hurufin bi bismillahi bi bismillah bismillah ba harufa bane nan ko to idan ya kewaya a kansu na wancan ilimi na jabr kenan domin baɗin tana da ma'anarta sinin da ma'anar shi haka nan mimun ma haka nan alifin da yake kafin bismillah kun gane bi ismi ne ya ko to zama ka ce haka nan Allah shi ma dai a wurin masu wannan ilimin lambobi ne na lissafi to sai suka ce malmahadiyu kama malmahadiyu zai tsayu ma'ana zai bayyana kinan wa kharuju bil hakimi aqiba sawmi zai fito ne wato bil hakim wato ainihin sun fassara hakim da cewa wani lokaci ne na yaƙe-yaƙe da rigingimu a wannan lokaci ne shi almahadi zai bayyana aqiba sawmi gab da azumi na ramadana haka suka ce zai bayyana wasu malaman suka ce ma'anar hatimin wato ainihin a wani ciyawa ce wacce take a shekarar kamar za ta samu a wannan shekarar zai bayyana fasara biyu suka yi kina amma da ya fi kama da cewa haɗin wato yanayi ne na yaƙi da fitintinu a daidai lokacin shiyar mahadi zai bayyana ala sai ce ku saurara a ƙarauhu min indiya salam wato ainihin ina karanta masa sallama daga gare ni wato ga sallama ta tashi wannan ya kawo wannan dan ya nuna mana cewa malamai masu ilimin jafuru da wannan lissafe lissafin. da sai mai ilimin shi ya san su shine zai iya gane ya suke to shi muhammad bello ya ɗauko irin su ga su a cikin asali cikin littattafan nashi jadawali ne da aka bada da abu ga littafin nan da jadawali da suka je kwamfuta fitar da jadawalin ba kawai sai ta fitar da lambobi babu jadawali kun gani to shi asalin rubutun kun ga yadda yake cikin littafin shan mamman Bello yadda ya ɗauko jadawalin ba ku ga wasu haruffa ne tare da wasu kuma nan gaba kuma wasu lambobi ne su kuma arkami haka ya kawo su shi shan mamman Bello yake nuna yadda ainihin masu ilimi na jabru wanda suke gane kaza zai faru lokaci kaza ta hanyar wannan harufan sun zana su sun share su zana su share ko kuma ta hanyar waɗannan wato bobe. shi ma kawai ya kawo su dai ya sa don ya nuna mana kila ya ɗan san wani abu na ilimin ko ga sanan wanda suke masu littafi duba su za su ba karanta za mu ba kawai cewa muka idan ka san abin wa haza da wani hurujihil adadi wa huwa salisu min al-ashar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un radıyallahu yok okuyacağım. Tamam. Yani varlığın kuma akwai a baya don wasu taimaka da ruwan sha wanda yin sanyi ya zo ba a bukatar sha ma yanzu zafi ya zo akan sami wasu bayana masu neman lada su kawo ruwa su da ba saboda masu bukata saboda haka masu wannan aiki na lada sai su yi kwari su dawo da shi Allah ya ba da lada kullum kana aikin alkhairi kai ta iya iya ka hajari in ba wata larura ta da ta sa ba za ka iya ba Allah ya bada ikon shayarwa to sai shi shan muhammad bello ya ce su masu son talimi na jabru wa haza jadawalin khurujul adadi wannan shine jadawali da yayi na wai fitar da zai yi ta yadda aka gano ta hanyar lissafi na adadi nasu wa huwa salis min al-ashir wa hadhihi suratuha wannan ita ce nambar gashi na za ku ga muhammadu sanan gaba an rubuta wasu nambobi can an sa yusufu an rubuta wasu nambobi hakanan kuma an sake sa aliyu an sa wasu nambobi an sa mahadi an sa wasu nambobi an sa hassan an sa wasu nambobi kuna ganin su da kyau can an sa shu'aibu an sa kiruto wasu nambobi ƙarshe an sa ahmad wannan wani ilimi ne na su masu wannan ilimin su suka san kayan su ni lokacin da muka yi wani aiki da shi su bai zana, shi ma cewa gaskiya bai zurfa ilimin wannan ilimin ba ni kuma har yanzu ban iya samun lokaci za ni in zauna wurin masu ilimi na bugun ƙasa in koya ba gaskiya ban da wannan lokacin har yau amma da zan samu gaskiya ina so in gani in an zana waɗannan harufa ɗin kamar na yadda muka gansu nan a ce an zana maka muhammadu sannan an zana ali ko in ce lamba wan kenan ko Sana a zane cewa a zane wannan faifin to me ake nufi da shi masu ilimin su sun sani kun gane da kyau to sannan ba wannan na aljadawalin adadi kiran to bayan nan a gaba da ya gama faɗin wannan sai ya sake cewa wa haza jadawal khurujihi rakami. wannan kuma jadawali ne na fitarsa na abin da ya shafi nan a rakami an sama na rakami kasa muna da namba muna da ne eh? za mu zo mu ce a ba ta sannan za mu ce me wahid isnin salasa to duk guda biyan ana yin lissafi a gano wani abu da su wani abu da ka iya faruwa ko zai faru wani ilimi ne wanda wasu suka zurfafa daga nan suke duba daga nan kuma ake wuce gona da iri to kun ga na rakami din yadda yake shi ma jadawali kun ga shi wannan arkan din su ne ga sunan za ka ga rubuta ha a a wa wa sha sha fa za ta ta wa kuna gani haka nan ɗa ha ha sa wannan karatun wani karatu ne da za ka ga mai ake nufi da shi shi ba a haɗa harufan ba balle ka ce an baka wata kalma da take da ma'ana amma su ɗan suka sa su sun sa abin da suke nufi kamar da muka ce sha ara can, amma sharafin da sha da ra da fa wasu suna nufin lissafi numbers sun dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin to su ma da haka dai suka yi lissafe ga sunan kun gansu zuwa ƙarshe nan shi shar wato muhammad bello ya yi wannan domin ya nuna mana cewa ya ɗan bi ilimin shi ma ya karanta ya san shi ya ce ga yadda suka faɗi suka fitar da lokacin da suke jin almahadi zai bayyana amma sun fitar kai kuma lokacin nan har wato ya wuce ko bai fita ba ashe shekaga ilimin ba ilimi ne da za zaka dogara da shi ba ilimi ne da ake biya iya gane wani abu wanda Allah ya so a gani yanzu kamar ilimi na wannan na lissafin rana yau za ta faɗi lokaci kaza alfijir zai keto lokaci kaza za ta gushe lokaci kaza kaga ilimi ne duk irin wannan na falaki ko Allah ya kan hore ma bayansa ya sanar da su su sani hakanan a gane cewa yau ana hasashen kila za a ruwa a Kano za a yi zafi za a yi sanyi za a yi waye wani ilimi ne da ake bi a karanta shi da Allah ke ba wasu abin da zai ba su su iya sani ɗin amma din da yadda ka karanta shi baka isa ka san wani abu da Allah ya koyi ba na gaibinsa da wani abu da zai ce zai yi na kiyamarsa da abin da ke da alaka da kiyama ɗin ka yanke ka ce rana kaza ne lokaci kaza wannan ba zai yi ba shi yasa tun daga farko shi ma yace wannan da ya faɗe shi ne ba a matsayin dogaro ba ya lokacin harfi nawa nawa zo sai za mu iya karasa gaba na nufi kar mu shiga wata magana kuma nuna lokaci to daga nan eh? to sai ce wa haddasa ne hasanul balbali har yau dai shehu muhammad bello ke ta kama magana malamai da suke da wancan ra'ayi na cewa almahadi fa gasar da zai bayyana sai ce ga ma wani malami ya bani labari mai suna albalbali alhassanul balbali hina sa'altuhu ko khurujul Mahadi, lokacin da na tambaye lokacin bayyana almahadi me ya gaya man ya ce wa annal mahadi ya zaharu ba da daulatai ne eh, wato min duwali ahli tso shi almahadi zai bayyana ne bayan daulolin nan guda biyu wato da za a yi na dauloli na ahli tso ahli tso shine sina kenan na yanki na wajen yankin masar kenan da ya hada can inda ta yi iyakarta da falastin da sauransu yayin da za a wasu dauloli a wannan yankin guda biyu bayansu, su shi kuma almaji zai bayyana alama zakarahu ahlul jabri inda shi ma sai ce wannan fa magana da na baka labari ya kai shi Muhammad Bello a bisa yadda masu ilimin jabru suka faɗi a wurinsu. Kuna gani na ganewa? kai ne wani yanzu zai tambaye ka wai yaushe almajiri zai bayyana daga ce to na ji an ce masu ilimin jabru sun ce zai bayyana ne shekara ta nawa dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin amu sharafin kenan kuna ganewa shi ma haka ya gaya mai wasu sun ce masu ilimin kaza sun ce gasa da zai bayyana ya jingina ilimin gare su shi ba shi ya faɗi ba ya ce wa ramazu a lizainika daulatai ne ma daulatil mahadi sa'afa kun ga amfani da harufan ko sa'afa yace suka yi rumuz rumuz shine abin da ake cima abbreviation ka ɗauko harafi ko na jin ana shirin yin shi da boko ko ko ba ne yanzu da ake cewa efcc menene ko haka asalin sunan yake ah. yawa to wannan shine rumuzi to sai mai ramzu ya mai rumuzi wai daula guda biyu da wannan ainihin kalmar sahafa kenan da zai nake daulace ne ma daulatil mahadi daula guda biyu tare da daular mahadi sai aka yi masu rumuzi da cewa sa'afa wa qala amma sinu sai ce sinun din na farko fa aina wannan mun gan shi ya wuce wa huwa al Sulaiman shine babban malamin da aka Sulaiman ko eh daga cikin daula ta daula usmaniya karshe karshen ta wanda daga shi aka rushe ta shi ake ce musulman a karni na goma kenan wanda ya yi mulki shekara arba'in da takwas yana mulki to sai shi wannan mun gan shi shine sakin kuna ganewa da kyau wannan mun gan shi wa huwa al-faqih Sulaiman allazi aqama al-jihada fi Fota wanda ya tsaye da yakin sa har ya zo zuwa kota. sannan wa wali abdul wa sannan wa wali abdul qadir al imam al da kuma waliyin nan da aka yi abdul qadir jilani kenan ko al imam al shi aka yi fadi wannan nan guda biyu sune kaga in ka ce sinun Sulaiman a abdul qadir kuna wa? to sai kuma fadin shine shi sai ke cewa ammala ainu fala arahu illa shaykhukum hadha usman amma ni da nake baka labari bana ganin ainun nan na abdulkadir ne ainun din nan abbreviation ne na babban shehin nan naku haza usman shehin ku usman wa ke gaya ma wannan magana maman bello wai babban shehin su maman bello babansa shehu usman ko shi wannan malami balbali alhassanul balbali ya kanan magana ta ɗauko magana wani ga yadda aka yi abrubation ɗin sada almahadi zai bayyana ya ce to ni fa ainihin din nan da aka tafi kadir ni ba na ganin ainihin din tashi ce ni ina ganin malamin shehun ku ne Osmanu kuna ganewa fa innahu hula budda an yuqima al-jihad fi hadhihi al-bilad ba makawa shi zai tsaye da jihadi a wannan gari hatta mamlaka ta hufe mamlaka ta halifota, har sai daularsa ta hadu da daular ta fota fota tsoron kiran ko eh daularsa sai ta hadu da Somali su tambuktu su ina ne ko san daula tawa ta muhammad bello kenan ce to ni ina ga ainihin din nan usmani take ne ba abdulkadir ba kun ji abubuwan da suke ba nasi a kai ko yanzu kai ma yanzu ka fito sai ka ce kai ma aina ne sai ka kiro wani mai suna wanda ke fara da a kila sunan shi abdullahi abdulkadir wani sunan abdullahi wani sunan shi usmanu wani sunan shi wa aliyu ka gani kai sai ka ce to sai abin da ba nasi kame kame ne da istihari ko ma sai shanka kawai ya ce ni na ganin babu abdulkadir ba ne shehin ku ne usmanu shine na uku wanda daular shi zai jihadi har sai ta tafi ta su da daula ta fota tsoron kenan sannan wa wali abdulkadir haka ne sai ya ce bayan nan wa qiyamul fatimi shine fatimin ba a safa yace ba a sa A abin ko sahafa kai afwa sa a fa sa suleiman a abdulkadir ko kuma usman sai wa sai fa yace shine wa qiyamul fatimi da kuma wato bayyanar alfatimi shine almahdi kenan wanda ake jinyana shi zuwa ga wato fatimatu zahara ala isri zalika hasaba ma zakarahu ulama jafri to shi kuma zai bayyana bayan kenan shan usman wana ganewa kaga wannan magana tana ɗaya daga cikin da ta sa su sha hayatu Allah ya masa rama jika ga shan Muhammad Bello ya dukufa cewa lokacin bayanan almahdi fa yayi tunda babansa babu to kaga kakansa kai yan saiwa kenan sai almahdi tunda ya ce isir ko isir zalika bayan shi wannan usman din zai hasaba ma zakarhu ulama jabri yadda su masu ilimin jafru na wannan bugun din suka fada wa fada ne bi masailal fanni? ma fada shi wancan alhassan balbali. shan Muhammad Bello ya ce fa'idantar da ni da wasu masai na wannan fannin na wannan lissafe-lissafen na ilimin jabru ma a fada ni abin da ya fa'idantar da ni wanda yana so ya nuna mana cewa shi ba ya karanta abin da wancan malami ya gaya masa ga su lokacin da almahadi zai bayyana kuna ganewa da kyau a can lamba ta takwas muka ce alfahimi lakabun lakabun kullum wato kullu man yantasibu ila wato sulalati fatimatu zahra Binta rasulillah sallallahu alaihi wasallam زوجة علي بن أبي طالب والدة الحسن والحسين ويعني به هنا المهدي المنتظر بسياق الكلام in an ce faɗin ba can mun karanto wani al'ubai ko wanda yake jingina kan shi ma zuwa ga faɗi mata zara ake kiran daular shi da daular fatimiyya to duk wani wanda ya fito jingina kan shiga fatima ana kiran shi fatimi lakabun ne nasu sannan sannan bayan nan mun san fatima dai ita ce fatimatu zahara iya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko mata ga ali ibn abi talib sannan mahaifiya ga hassan da hussein wanda su abin da suke nufi a nan wato almahadi shine zai bayyana a sannan masu ilimin jafru sun ta wannan kokari yan uwa ina ganin wurin za mu tsaya saboda yanayin karatun kuma da ma an nuna man lokaci a da fatan abin da nake so mu gane duk bayanin nan da ake yi shi ma bello ya kawo shi a karan kai shi ma bai da shi ba yadda baka san sadda kiyama za ta tsaya ba baka san sadda almahadi zai bayyana ba illa abin da muka yi imani da shi annabi ya ce zai bayyana karshen zamani shi kenan kuma da sifofinsa kaza da kaza wanda muka karanta da kuwa hadisi shi kamata mu kiyaye wannan maganganu ne wanda suka faɗe sun faɗi kayansu kawai ana karanta su ne tun da ya riga ya kawo kuma littafin sa muke so mu karanta duk abin da ya rubuta don mu fahimci me ya faɗi a ciki na ganin za mu tsaya da mu karanta daidai Allah ya mana tare a ladan abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta. Ilimi na jabru a shari'a a ilimin zaburu kamar da na faɗi inda ilimin da za ka san wato yanayi na alƙibla ko yanayi na lokatai na wata ibada wannan babu laifi magabata an samu sun karanta shi don wannan ka shiga teku baka san ina alƙibla take ba kuma kana so ka sani ka zana ka abin da yadda za ka iya ganewa wannan babu laifi har wa yau lokaci da kake so ka gane yaushe rana za ta faɗi yaushe za ta hudo yaushe wane ne duk wannan kayi shi wannan ilimi na falaki da ilimi na wannan da ya shafi wannan na nishum da ake yi da shi na wannan jabru ɗin duka bai saba ma shari'a ba amma idan za ka tsallaka wannan wani abu na gaibi da Allah ya ban kansa sani ka bi ta hanyar shi ka ce za ka buga don ka gane wannan shishigi ne kuma wacce gona da iri ne shi ya sama wasu magabatan don gudun kada shi ɗan ya zaka ka shiga wannan shi ya sama suke gudun karanta shi da dama magabatan suna ganin ilimi ne in ma karanta shi da amfani to wasu kawai su karanta ya isa yanzu wanda suke karanta mana su mai falaki da suke su fitar mana da kalanda duk shekara ta sanin lokacin huduwar rana kaza kaza wannan shi na ya isa kama ba ya ka zama malamin falaki ba an fahimta da kyau amma idan za ka karanta iya wannan ka sani kamar da na gaya muku inda ina da lokaci kuma da masanan shi na gaske na yanzu za ni in karanta dan in san shi to amma rashin lokaci tun da fa'idar shi da amfaninsa ba bai zama kamar yadda fa'idar in karanta hukuncin sallah yake in san shi a karan kaina in sauke wajibin sani kuma sanar da wani ya hukuncin azumi yake ya hukuncin zakaya wannan wajibi ne ya tauhidi yake ya zan san Allah kaɗai tashi wannan farilla ce ta fardu aini an gane da kyau wancan ilimi idan wasu da suka iya sun iya kuma sun yi shi da tsarkin zuciya kuma su tsaya kasi shi shigi ba za a ce laifi ba wallahi alam na'am to e ce menene hukuncin bashi na loan da banki take bayarwa kamar su sai abu naira dubu goma su kara mutum kamar dubu biyu a kan shi menene hukuncin wannan abin da suka kara masa banki ta banga banki ta ba da bashi koko banki ya sai kayan yake tsira to magana da ta banki eh, eh, wannan riba ya sha bayanin ta yin halala bayinun wani harama bayinun ko haram karare yake halam ma karare yake tsakanin su ne akwai mutashabihar wanda sai malamai suke bayanin sa su suka sani ko kwasa riba shi ne a baka bashi da ruwa ita ce asalin ribacin ta zamanin jahiliya kafin zuwan manzo sallallahu baka bashi yayin da za ka man kamar man da ruwa kun gane da kyau mana ita ce riba kama in zo in so kaya naira ɗari kai kuma in zo in ce ka saya ɗari da ashirin wannan ciniki ne ya halatta riba sunan ta riba ce nan ba riba ba bankin ne so ya aje kayan ya sanya riba sa kai kuma kai da ka zo ka ɗauka ka biya ka ɗauka ka tafi wannan halal ne banki ne kamfani ne kai kai wannan sunan ciniki halal ne an fahimta da kyau amma bashi na cewa a'a ka zo baka bashi ga kaya ka je ka saya da wannan bashi da na baka yayin da zaka dawo man da wannan kuɗi zaka dawo man da kaza kai har yau dai wannan wata dabara ce kokari kake ka koma wancan abin da aka hana ta wata fuska ta daban haɗa ciniki da bashi hade abin da ake so ka yi ciniki daban har ka bashi kuma ya zama daban shi bashi asalin shi taimako ne a musulunci ba magana amfani haka suke cewa kullu dainin jarra manfatin fahuwa riba duk bashin da ya jawo ma mai shi amfani sunan shi riba an fahimta da kyau inda wannan kake magana haramun ne in kuwa a kana magana banki ne zai so kaya ya sa ribarsa kai kuma ya tallata maka zo ka saya yadda ka yadda ya sa kai da wannan ciniki ne babu laifi amma idan ya baka yadda yake ba da bashi yayin da za a dawo mai a dawo mai da ƙari sunan shiri ba kuma haramun ce Allah ya lalace masu cinta kuma ya ce su shirin yaƙi da shi wallahu a'lam to na'am to akan eh khalifatullah al-mahdi na'am eh na ni jahilin filar da khalifa ba eh ai wannan cewa zan sanya khalifa shine wanda zai zama mai maiwa shi adam bayan shi wani ya zo bayan shi haka za su ta ma ba wai shi zai yi wani abu wanda Allah ba zai iya yi ba ka gane da bambanci ne ni jahilun fil ardi khalifa ni zan sanya wanda zai mai a ban kasa zan sanya wanda zai mai a cikinta kuma bayan shi ake samu wanda zai haka har har kuma yarisul arda wa man fiha har shi Allah ya sake gaje ta da ita da wanda duke kanta ka gane bambancin kuma na ji daɗin tambayi shi domin kila za ta zama shubha ga wani ya ce ya can an ce ko san cewa ya ja ilin filar da khalifa amma bai ce zan sa ni khalifa nawa ba khalifatul lahi ce khalifan Allah babu an gani zan sanya masu mayewa adam in ya tafi 'ya'yansa 'ya'yan yaya haka za a yi domin a raya duniyar a raya kasa ɗin na'am tambayar shi tana da kyau domin wani kila zai iya samun shubha da wannan din Allah ta'ala to abin da makaranta daidai Allah ya ba mu lada wannan manyan malamai namu da suka yi rubutu su Usmanu Shehu Muhammad Bello da wanda suka biyo bayan su duka dan su fito mana da wannan aƙida mu san ta yadda take da duk wanda ya zo mana da ita ba daidai ba a yau mu gane Allah ya saka musu alheri Allah ya sa a mizanin su kuma Allah ya bamu akan hanyar su mu tsaya kanta duk wata ƙura da guguwa da za ta so da za ta zo a yau Allah ya nuna mana ita kuma ya bamu ikon kauce mata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka